This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na murya Amurka ke magana a kan mitoci 1725 da kuma 60 mazauna jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama tashoshinmu kai tsaye a rediyo amfani da sarauniya da fara'a da noma da dalol da niya FM sai kuma ta hanyar sadarwar intanet a duk lokacin da mai sauraro ke bukata kan voa hausa.com. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum yanzu ma Grace Alheri Abdi ce tare da Jummai Ali muke farin cikin jan ragamar shirin na wannan hantsi. Bayan labaran duniya za ku ji wani bincike da aka gudanar na shawo kan wato matsalar cizon macizai a kasashen Afirka da ke yankin Sahara. Sai kuma rahotanni da suka jibinci shirin zaben jihohi da za a gudanar ranar Asabar a Najeriya. za ku kuma ji kaɗan daga cikin ɗimbin ra'ayoyi da kuka aiko mana ta wayar tarho amma duka sai bayan kun sha labarai. Assalamu alaikum masu sauraro ga kuma labaran. Shugaba Barack Obama na Amurka ya yi watsi da bukatar kasar Isra'ila cewa duk wata yarjejeniyar da za a kula da Iran ta hada da alkawarin cewa Iran ta yadda eh, da 'yancin kasancewar kasar Isra'ila. A ranar Juma'a, Firaministan Isra'ila Benjamin Netanyahu ya gabatar da wannan bukata. bayan da da kakkausan harshe ya caccaki jadawalin yarjejeniyar da manyan kasashen duniya suka kulla da iran jiya litinin shugaba obama ya tattauna wannan batu a wata hira da wata kafar yada labaran amurka da ake cewa npr a takaice ta yi da shi shugaban ya ce batun hadawa da batun yancin kasancewar isra'ila tamkar cewa ne ba za su kulle yarjejeniya da iran ba sai sun canja matsayi ko kuma manufofin gwamnatin iran ɗan ɗan gurungun iran da ta dage a kan cewa jadawalin yarjejeniyar da aka kula a makon jiya a ƙasar switzerland tana jawo barazana ga kasancewarta kuma mr netanyahu ya ce zai matsawa wakilan majalisar dokokin amurka lambar da kada su baiwa iran damar kera bama-bamai jiragen saman yakin ƙasar kenya sun kai hare-hare a kan wasu wurare da suka auna a ƙasar somalia makwabciyar kenya kwanaki bayan 'yan bindigan ƙungiya a shabab sun kashe mutane 148 a wata jami'ar ƙasar kenya ma'aikatar tsaron kenya ta ce hare-haren da aka kai a ranar lahadi sun auna sansanonin 'yan ƙungiyar a shabab a yankin gedo da ke kudancin somalia shugaban kasar kenya uhuru kenyatta ya lashe takobin cewa kasarsa za ta ramo gayya harin da 'yan kungiyar alshabab suka kai a kan jami'ar garisa da ke gabashin kasar kenya ta wani gefen kuma shugaban kasar somalia hassan sheikh mahmud ya yi kira ga kasar kenya da ta kaucewa daukar matakai masu tsanani a kokarin da take yi na kawo hare-haren da 'yan kungiyar alshabab suke kaiwa ta kan iyaka Ta waɗannan labarai suna zo muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Ba ta kashi ya zafafa a kudancin ƙasar Yamal tsakanin 'yan tawayen ƙungiyar Houthi da sojojin da suke biyayya ga shugaban ƙasar a yayin da ƙungiyar agaji ta ƙasa da ƙasa Red Cross take fuskantar jinkirin jigilar kayayyakin agaji da ake buƙatar ruwa a jallo. 'Yan tawayen kungiyar Huti sun yi ƙoƙarin ƙarfafa matsayinsu a birnin Adan mai tashar jiragen ruwa da kuma yankin yammacin ƙasar. Shaidun gani da ido sun ce wani jirgin ruwan yakin wata ƙasar waje ya kai hare-hare a kan wasu wurare a ciki da kewayen birnin Aden, sa'annan kuma hare-haren jiragen saman ƙawance ƙarƙashin jagorancin ƙasar Saudi Arabia sun afkawa wani sansanin mayakan sama da ke arewa daban nan matakin da ya tilasta wa 'yan hutu arcewa daga yankin. kafofin jami'an kiwon lafiya sun ce cikin kwana ɗaya an kashe fiye da mutane hamsin a adan ɗin haka kuma jiragen saman yaƙin sojojin ƙawance sun kai hare-hare a kan sana'a babban birnin ƙasar suka kai hari a kan hedkwatar jami'an tsaro da wani barikin soja da 'yan tawaye suke amfani da su a halin da ake ciki kuma kwamitin ƙungiyar agajin ƙasa da ƙasa ta red cross ya ce ya samu damar jigilar magunguna a ƙasar yamal. daga ƙarshe masana masu bincike na ƙasa australia sun ce motsa jiki ga dangadan kamar yin tafiya da yin wasan ƙwallon tennis kila yana ɗaya daga cikin abubuwan da suke tsawaita rayuwar mutum da kasancewa cikin ƙoshin lafiya sosai masanan sun kwashe fiye da shekaru shida suna nazarin mutane dubu ɗari biyu masanan sun gano cewa waɗanda ke motsa jiki ba ji ba gani a zaman kashi talatin daga cikin ɗari na harkokin rayuwarsu a cikin mako guda sun rage yiwuwar mutuwa da kimanin kashi goma sha uku daga cikin ɗari fiye da waɗanda ke motsa jiki kadaran kadaha masanan sun ce motsa jiki komin ƙanƙantarsa idan ana yi yiwuwar janjan ko ga masu ƙiba fiye da kima ko kuma waɗanda ke fama da wata matsalar ciwon zuciya yana taimakawa an buga sakamakon wannan bincike ne a cikin mujallar ƙungiyar likitocin amurka ta the journal of the american medical association labaran duniya kenan kuka saurara. alkalu masu nuna cewa dubban mutane suke mutuwa kowace shekara a kasashen nahiyar afirka yankin sahara ta dalilin cizon macizai masu guba ta haka masu ilimin kimiyya a birtaniya suka haɗa kai wajen samar da maganin da zai kashe dafin saran maciji Ga Ladan Ibrahim Ayawa da fasarar rahoton da wakilin murya Amurka John Putik ya rubuto. Maciji dangin kasa yana ɗaya daga cikin macizai masu mugun dafi da ake samu a kasashen Afirka da ke kudu da yammacin Sahara. Dr. Robert Harrison na cibiyar nazarin magunguna da ke Liverpool ya ce wannan nau'in macizai da dangoginsu sun kashe mutane kusan dubu talatin. It's not people who survive the bite about 100,000 of them are living with severe disabled. Dr. Robertson ya ce waɗanda kuma ire-iren waɗannan macizai suka ciza da suka rayu, to a cikin waɗannan adadin kusan dubu ɗari za ka tarar da su sun samu wata mummunan nakasa ko dai a gwiwa ko kuma a kafafunsu wanda hakan ya ka hana su sukuni a rayuwa. Don haka yanzu sabon hanyar samar da maganin dafin wannan maciji shine farawa da shi kansa dafin na kasa. duk da yake yana ɗaukar lokaci kuma yana da tsada haka kuma wajibi ne a adana dafin da aka ɗiba daga jikin shi kansa har na tsawon lokaci wanda suka yi karo da wannan cizon maciji to sai an ɗauki fa lokaci ana yi musu magani kuma sau tari zaka taras sun samu wani cuta sakamakon amfani da maganin da aka yi amfani da shi wajen yi musu maganin ganin cewa za a kashe kusan dala da arba'in ga dukkan magani guda da za a yi amfani ga wanda macijin ya sara kenan samun cikakken maganinsa domin warkar da wanda ya ciza sai an kashe akalla dala ɗari biyar abin da yake waɗannan kuɗaɗe ne masu wahalar samu ga mutanen da ke karkara a afirka bugu da ƙari kuma saboda yadda ake samar da maganin cizon wannan maciji da yake yana gurɓata da guban wani maciji to haka yasa tilas ne likita ya san ainihin wani irin maciji ne ya ciji mutum kafin ya fara yi masa magani maganin dafin wannan maciji da masana kimiyya suka samar da shi a cibiyar nazarin magunguna ta liverpool ya takaita ne kawai ga amfanin 'yan najeriya domin bincike ya tabbatar a can ne yake da sauƙin kuɗi kuma akwai tabbacin cewa zai yi aiki yadda ya kamata sai dai dr harrison ya ce tawagarsa za su yi amfani da wannan damar domin samar da wannan magani wanda zai yi amfani ga dukkan yankin kasashen afirka da ke kudu da yammacin sahara du-that by identifying the proteins that are unique to all the other species ya ce haka kuma za su yi kokari su gano ababen gina jiki ga sauran nau'o'in macizai tare da amfani da su ta hanyoyi daban-daban musamman ga wasu nau'in macizan don haka sakamakon wannan aiki yanzu haka ɗakin bincike zai samu dafi daga macizai aƙalla. iri daban-daban har 450 waɗanda 21 daga cikinsu za su kasance masu mugun dafi ne da ake samu a yankin afirka da ke kudu da yammacin sahara ya ce masana kimiyya sun ce samar da maganin bai ɗaya zai taimaka maganin ya sauƙin kuɗi ta yadda mutane masu ƙaramin ƙarfi za su iya saye kana kuma su yi aiki da shi ya aiki sosai ya ce lokacin da za a fara gwada wannan shine bayan shekara guda da samar da shi bayan an adana shi wuri mai sanyi an dai keɓe watan juli na shekarar 2018 Ladan Ibrahim Ayawa da fasarar rahoton wakilin murya Amurka John Putik. Kafin mu ci gaba ga wannan matashiya kan bukatar zaman lafiya. madalla sai kuma harkokin siyasa a najeriya inda ya rage kwanaki hudu a gudanar da zaben gwamnoni da 'yan majalisun jihohi abin da ya sa 'yan siyasa suke tallata kansu ta kowace hanya ga wakilin haruna dauda biyu da rahoton siyasa a jihar yobe gwamnatin jihar yobe ta mai da martani kan furcin da dan takarar gwamna na jam'iyyar pdp alhaji adamu maina waziri ya yi cewa suna da aƙida iri ɗaya da janar muhammadu buhari wato sabon zaɓaɓɓen shugaban ƙasa na jam'iyyar apc wannan martani dai ya biyo bayan hirar da dan takarar gwamnan ya yi da gidan rediyon muryar amurka wanda yake cewa shi da janar muhammadu buhari mutane ne masu gaskiya kuma suna da aƙida iri ɗaya don haka zaɓensa zai kawo maslaha game da irin matsalolin da ake fuskanta a jihar yobe alhaji abdullahi bego shine mai magana da yawun gwamnan jihar yobe wadda kuma ya da martani ta wayan tarho yana mai cewa ah, abin da adamu mai waziri da faɗa ah, alama ce ta irin kimowa da rudani da karkacin ah, shugabannin jirgin pdp suka shiga bayan zaɓe da haka yi na shugaban kasa da kuma yan majalisar dokoki na kasa kowa dai ya san cewa tsakanin al'ummar waziri da shi sanar muhammadu buhari a tsakani wanda kamar za a ce kamar kama da kasa a shi adamu waziri ba shi da ruwa da bahari a kamar yadda ba shi da ruwa da jam'iyyar apc a kuma idan ka duba sosai a sai ka ga shi buhari yana ya wakilci wasu abubuwa ne masu sosai najeriya suka yarda da shi buhari misali ya wakilci kyautata jama'a da tsayawa kan harkokinsu da kuma sa himma wajen ganin cewa mutane sun samu to a asali ba za ga domin ne wajiri a aikace aikace da ya gaba daya a kasar nan duk mukaman da ya rike menene ya taɓa wa mutanen jama'a jihar Yobe a yanzu haka wanda jama'ar jihar Yobe suke amfana ko suka mora babu ko ɗaya to da ka ba da wani tarihi ko wani wani baya wanda zai nuna cewa shi halin su ɗaya da ba Alhaji Begun ya ce idan har Alhaji Maina Wazirin yana so ya zama mai aƙida iri ɗaya da majalar Muhammadu Buhari ya shigo tasu jam'iyyar mana ta APC. Saboda ka idan Adamu Waziri yana son ya samu kusanci da Buhari ko kuma da halayen Buhari to shawara shi ya bar jam'iyyar PDP ya dawo jam'iyyar APC idan ya ɗan APC ya shiga a cikin nutsuwa sannan hankali tana iya yiwa ne da ke samu halayen na jaraba. ya ce ya fahimci cewa wannan furici na adamu maina wazirin shure-shure ne kawai suke yi to ko menene aibu game da wannan furici na adamu maina wazirin ganin cewa ba kushewa sabon zaɓen shugaban ƙasan ya yi ba ga abin da abdullahi begon ke cewa eh, <laughs> abin da ya kokari ya nuna shi ne cewar cewa buhari shi yana da irin wani halaye ko yana bukatar mutane a ƙasa kamar shi wanda za su yi wannan mu kuma da nake nuna cewa shine shi din wanda yake tafiyar PDP da ta lalata kasar nan ta kawo mana illa a tattalin arziki da tsaro a Najeriya musamman a arewacin Najeriya musamman a arewa maso gabashin Najeriya shi ba shi da wannan abubuwan da ya faɗa wanda ya danganta shi ko ya kusantar Alhaji Abdullahi Bego kenan mai magana da yawun gwamnatin jihar Yobe ke mai da martani game da furucin da dan takarar gwamna na jam'iyyar PDP a jihar Yobe Alhaji Adamu Maina Waziri yi wanda ke cewa yana da kira iri ɗaya da Jana Muhammadu Buhari Haruna Dauda biyu muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya. To shi ma wakilinmu Nasiru Adamu Elika ya yi nazarin salon siyasa ga kuma rahoton da ya haɗa mana. 'Yan siyasa na amfani da dabarun harshe don ambata kalaman da za su jawo hankalin masu zaɓe don lashe zaɓen gwamna da 'yan majalisa a jihohinsu. Wannan bai rasa nasaba da muhimmancin gwamnoni wajen ƙarfafa jam'iyya daga tushe da ɗaga darajar 'yan siyasa. Barista MA Abubakar Bauchi na APC na ganin targaɗin da PDP ta samu ba mai gyaruwa ba ne. Idan ma an duba da PDP take da rai ma menene ita? saboda dama abin da ake gadara da shi ai gwamnatin tarayyar najeriya ne ita ma gwamnatin tarayya abin take gadara da shi hukumomin tsaro suna hannunta to yanzu Allah cikin ikonsa ya ba mu sabon shugaban kasa mai jiran gado janaral Muhammadu Buhari saboda haka ina tabbatar musu wallahi babu wani barazana da za a yi musu ai muna sane ana zuwa ana tursasa manyan sarakuna suna tara hakimai da dagatai ana yi musu barazanar cewa tilas su kawo jam'iyyar PDP eh, in an zo zaɓe shi ma sabon dan majalisar wakilai umaru barambu na ganin ba laifi ba ne irin su tsoffin npdp da suka dawo apc su ci gajiyar guguwar buhari dama daidai ne mutum ya ci albarkacin wani in har mu za mu ci albarkacin janar muhammadu buhari wanda baya kan mulki to jam'iyyar adawa ma ya kamata a ce sun ci albarkacin mai gidansu ai so saboda haka a wasu wuraren kuma za ka gani kowa ta sane take fidda shi amma saboda haka ni ina gode wa allah tun da muna da mai gidan da za a ce mun ci albarkacinsa kuma dama kwanakin baya na yi lacca a kuma na ce to kowane allazi da nasa amanu amma akwai allazi na kafaru a nasa gefen mai taimaka gwamna ibrahim hassan kan labaru junaidu abubakar ta wayar tarho ya ce ko buhari ya ce a yi apc sac ba zai sauya kirkin wasu npdp ba da ya ce an yake su ne da lamarin siyasar jonathan ina ƙara tabbatar maka mu buhari mu a jihar gombe shine kamfan gombe shine dan gombe shine buhari mu a gombe duk kuma mutumin da ya ki wannan magana ya kan cewa ba haka bane to bismillah ya zo gombe ya tambaya ki kuma ko ya zo gombe ya gane sai an kairi kuma tun daga gidanku ake ganewa kin kai mai alkairi ne talban gombe ko mai alkairi ne kuma ana ganewa tun daga ku so don haka mai da wannan ɗan mai matasan yan siyasa irin su dattiwa ali kunwa na apc da abdullahi ali kano na pdp ke cewa ne wannan ka ai shure shure baya hana mutuwa ai sun riga sun kare ai ai kowa majority zai bi wajen shekara sha shida yau ko wanda sai an saba mishi ba wai daidai za wa kowa ba Allah ɗaya ke iya wa mutum daidai so da haka wannan abu ne na kawai 'yan adawa da dai suke so su fito su nuna a duniya kamar cewa su za su fi 'yan PDP iya wani abu amma ai lokaci zai nuna. Akwai labaru masu nuna al'adar 'yan siyasar Najeriya har yanzu bata sauya ba don a makon nan da yawa sun ce za su koma APC daga PDP. Nasiru Adamali kamarar Amurka daga Abuja, Najeriya. To a gaishe da Malam Nasir kafin mu ci gaba ga wannan sako. shekara guda da sace 'yan matan Chibok. Muna nan dai muna tafiya amma mu fa ba kamar rai a jikinmu ba ne. mu suna cikin jeji kamar dabbobi. Ya fada ya fada cewa su ya san inda suke sau nawa yayi alkawari ina suke. Ba mu san abin da ke faru da su ba. Ka tuna fa an kwashe su da dare da zani guda a jikinsu. Ba mu san kuna tafi ko suna tafiya tsirara suna kwanciya a ina. Su dauki matakin da ya kamata. su neme mana yaran mu su kawo mana su ko kwaya ɗaya ce ta rage ba a fito da ita ba ba za mu daina taron nan ba mun kama yi kenan saboda mu iyaye ne. Baki yara na har yanzu an bar mu cikin dubu ba ba abin da aka yi yanzu abin da iyaye suke fulani a kai demonstration ne. Mu kuri shine mu ga cewa duk sojan da yake converted a Najeriya an kai shi jejin nan. An ana da karancin kuɗi bisa kan ayyukan jami'un tsaro kyau ya yi a gaya mana mu kuma mu san yadda za mu yi don mu ba da approval din karin kuɗi ma jami'an tsaro. 'Yan matan Chibok duniya ba za ta manta ba. Haka yake to har yanzu kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC yanzu agogo ma'ana Washington na cewa karfe 3 da minti 24 na asuba sai kuma ra'ayi da ku masu sauraro kuka aiko mana ta wayar tarho. Assalamu alaikum BOA. mai magana kamala baka jalan sabo hayan garadi dukan mariyo yana so ku mika mani korafi na a gan matasa 'yan najeriya don allah don annabi kamar yadda aka zaben shugaban kasa lafiya aka yi zaben shugaban kasa lafiya su ba da haɗin kai a yi zaben gwamnoni lafiya kuma su san abin da zai amfane su kuma su san abin da ba zai amfane su ba mai magana kamala baka gyaran sabo hayan garadi samma Assalamu alaikum ina jan hankali da NPDP na jihar Yobe mu fito tun daga zone A zuwa zombi zofi mu fito kowa jam'iyyar PDP aiki a jihar Yobe akwai zaben gwamna da dan majalisa ina kira ga 'yan jam'iyyar pdp dan allah mai kishi kamar yadda muka fito zaben rev da zuwa sanata to da haka nake so dan allah Allah mu ku kishi maka da wannan azaliman gwamnatin da take cutar talakawa shine damuwar mutanen yobe dan Allah dan annabi talakawan jihar Yobe ku ba da goyon baya akan jam'iyyar PDP a jihar Yobe mai magana Sani Balak da ke buru da ke jihar Yobe a Najeriya nagode Assalamu alaikum VOA mai magana daga nan jihar Benue dan tsoho dan malam bako na malam Anas na saurara a tashan ku na VOA yanzu nan inda wani mutum wanda yake da goyon bayan Jonathan daga cikin 'yan kamfe ɗinsa wanda yake cewa suna cewa tsakanin pdp da apc ɗan juma ne da ɗan jumai ahir ahir ahir ba abu abin da apc da pdp domin idan ka duba manufofinsu kowanne da irin nashi mu mun zaɓi apc ne saboda manufofinta da kuma mai girma janar saboda ƙoƙarin kamanta gaskiya da ya yi a baya kuma muna tsammanin insha Allah ta'ala abin nan da kake faɗa na cewa ɗan juma ne ɗan juma ba haka ba ne yawwa ka sani cewar ɗan juma ɗan juma ne kuma ɗan jumai ɗan jumai ne kuma ina so ka gane don Allah ka daina haɗa AP da PDP don menene hanyar jirgi daban na mota kuma daban saboda haka a rinka kiyayewa kuma gangano yawwa ina ƙara tabbatar maka ka sani cewa manufofin apc da talakokin najeriya shine ba su ilimi kyauta da kokarin samar da magunguna a asibitoci da kokarin samar da wutan lantarki ga 'yan najeriya sannan kuma da kulawa da noma sannan kuma da kokarin kauda cin hanci da rashawa wanda jam'iyyar ku kowa ya sani abin da take kai kenan mun gode allah da ya raba mu da wannan kanjamo. assalamu alaikum sai an jima daga nan jihar benue don sau dan malam bako malam anas to madalla kafin mu karkare ga takaitattun labarai Shugaba Barack Obama na Amurka ya yi watsi da bukatar kasar Isra'ila cewa duk wata yarjejeniyar da za a kulla da Iran ta hada da alkawarin cewa Iran ɗin ta yarda da 'yancin kasancewar kasar Isra'ila a ranar juma'a prime minister isra'ila benjamin netanyahu ya gabatar da wannan bukata bayan da daga kausan harshe ya caccaki jadawalin yarjejeniyar da manyan kasashen duniya suka kulla da iran jiya litinin shugaba obama ya tattauna wannan batu a wata hira da kafar yada labaran amurka da ake cewa npr ta yi da shi shugaba obama ya ce batun haɗawa da batun yancin kasancewar isra'ila tamkar cewa ne ba za su kulle yarjejeniya da iran ba sai sun canja matsayi ko kuma manufofin gwamnatin iran ɗin dungurungun jiragen saman yakin ƙasar kenya sun kai hare-hare a kan wasu wurare da suka auna a ƙasar somalia makwabciyar kenya kwanaki bayan 'yan bindigar ƙungiyar al-shabab sun kashe mutane 148 a wata jami'ar ƙasar kenya ma'aikatar tsaron kenya ta ce hare-haren da aka kai a ranar lahadi sun auna sansanonin 'yan ƙungiyar al-shabab a yankin gedo da ke kudancin somalia dama kuwa shugaban kasar kenya din uhuru kenyatta ya lashe takobin cewa kasarsa za ta yi ramuwar gayya harin da 'yan kungiyar al-shabab suka kai a kan jami'ar garissa da ke gabashin kasar ba ta kashi ya zafafa kudancin kasar yamal tsakanin 'yan tawayen kungiyar huti da sojojin da suke biyayya ga shugaban kasar a yayin da kungiyar agaji ta red cross take fuskantar dinkirin jigilar kayayyakin agaji da ake bukata ruwa a jallo 'yan tawayen kungiyar huti sun yi kokarin karfafa matsayinsu a birnin adan mai tashar jiragen ruwa da kuma wani yanki a yammacin kasar to madalla da takaitattun labaran muka kammala shirye-shiryen na safiyar yau sai kuma can da la'asar mu sake shigowa da waɗansu sababbin shirye-shirye yanzu a madadin dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman jimai ali da ta taya na gabatar da shirin da kuma malam sidi da har hada shiri da ba da umarni da injiniyan mu na yau charles hall alheri ke muku fata alheri ku wani lafiya mu kuma kwana lafiya da alheri thank you This program has come to you from the Voice of America, Washington.